aikin ka wallahi kama ɗaya bi tsammanin gwamnatin tarayya taimake ka duk wani ƙarya da za a yi ma da alin ba gwamnatin tarayya ba ta taimakon ka wanda suka nuhi da kujera aka son shi amfani da dama tai a kashe mutane da dama zan fara a gano kasawarka don a ce a'a ai ba laifi ne na ba evidence shaidodin da Murtala Bello ya faɗa suna nan duk mai so sai ya nemi mi ya nemi a bashi shaida to tashi za ka yi kai iya kokarin ka Allah zai taimake ka Allah da ya dauki mulkin zamfara ya baka sadda aka ganin baka tare da kowa wallahi shi zai taimakon ka in ka rike gaskiya mu abinda muka cewa abu na farko da ya kamata ka fara kocin local gamman da azzamfara ko wace local gamman ka dauki yan sa kai mutum 300 mutum 150 hillani mutum 150 hausawa a gama su da jami'an tsaro a taimaka musu da makamai su shiga su ka musu bello turji tsakaninku da Allah Allah ana iya kama su da turji ko ba a kama su an san gidajen su an san unguwannin su a naka kwamitoci cikin angunni akwai dattawa da sun san mutanen kirki don ka aba kabila guda saboda ka a samu mi ka a samu zalunci ya akwai wata husuma ka hada su ka taimake su duk wata ka rinka biyan su albashi ka ga yadda Allah zai taimakon ka mutanen arewacin Najeriya za su taimaka ma da addu'a duk wata runduna da ka ganin za ta yaƙe ka Allah zai baka nasara amma kakka yadda da wani alimbo maganar sulhu da su Bello Turji wallahi bata taso ba in kai yadda da sulhu da su Bello Turji dalili abu na farko dai ka zalunci mutanen zamfara me dalili na na cewa ka zalunci mutanen zamfara saboda su bello turji yau kowa ya sani an yi amfani da kuɗin gwamnatin zamfara an taimaki su bello turji cikin shaida ta hadda janar muhammadu buhari lokacin da an ka ɗauke mutane ɗari uku wata makaranta zamfara janar muhammadu buhari ya hito ya yi maganganu ya ce wasu gwamnoni suna amfani da sunan sulhu suna ba yan ta'adda kuɗi yanzu ho mai girma gwamna in kace za ka yi sulhu da yan ta'adda na harko za a sama sharadi duk wata ga abin da za ka ba su kuma tsakaninku da Allah yanzu dan ta'adda in ya zo gidan gwamnatin Zamfara don Allah an wa mutanen Zamfara adalci lokacin zuwan dan ta'adda gidan gwamnatin Zamfara ya wuce yanzu wuta kawai a tsakanin mutanen Zamfara da yan ta'adda wai lahimi an kai musu balle a ce ai sulhu da su don Allah ba sai kawo mutum lahi kake sulhu da shi ba mutumin da yi zina da